الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى مثله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير منوة رمضان شكرا دبوتها da dari hudu da arba'in da bakwai hijirar mazun Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Wanda daidai shekara dubu biyu da ashirin da shida ne miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi da shida kuma muna cikin suratul tauba a jiya mun tsaya karshen aya ta dari da hudu yau kuma za mu tashi a farkon aya ta dari da biyar inda Ubangiji ta ala ke cewa wa kulli imalu a tsayar Allah wa amalakum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 وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Ubangiji ta laike, Kul ka gaya musu ya Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam, Ai imanu, ku je ku yi aiki, ba sayar Allah ku a madakun, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai ga ayyukanku, wa rasuluhu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal mu'minuna da mu'minai ranar alkiyama na ana magana waɗanda ba su je yakin tabuka ba Allah ta'ala ya ce ku je ku yi duk abu da za ku yi amma ranar alkiyama ubangiji subhanahu wata'ala zai bijiro da ayyukanku a ga ku. Allah ya ga aikinku manzo Allah ta tsawa ya ga aikinku ko mu'minai ba su ga ayyukan ku. wa saturadduna ila alimin kuma za a mai da ku zuwa ga masanin gai masanin abin da ke fake shine ubangiji subhanahu wataala wa shahadati ko masanin abin da yake sarari fayunabbi'ukum ya ba ku labari bima kuntum ta'malun da abin da kuka kasance kuna aikatawa a nan duniya wato ko da kun yi abu na munafurci kuna ganin kamar babu wanda ya sani to ubangiji ta ala ya sani kuma manzala ta da kuka boyewa da Allah subhanahu abdana da mutane da kuka boyewa to da wata wataala zai bijiro da waɗannan ayyukan ranar alkiyama za a tallata ku kuma manzala ta zai ga aikin ku kuma mu'minai ma za su ga waɗannan ayyuka ne wannan wani narko ne ga waɗanda suka saba umarnin Allah subhanahu wataala ba su je yakin tabuka ba ba tare da uzuri ba shi ne Allah ta'ala ke cewa ko da sun koyi ko sun faɗi wani uzuri wanda ke ba na gaskiya ba manzana ka zuwa ya ta da su mummi da su ta da su to akwai ranar tsoron asiri wato ita ce lahiya za a zo aiki ubangiji ta'ala a cikin suratul haqa ya ce yau mai izin ta fara min minkum kafir a wannan rana za a tallata ku gaba ɗaya babu wani abu mai kuyawa ubangiji ta ba wani abu da zai kuyawa taron alkiyama yau mai kullar sara'i ranar da za a bankaɗo sirruka a tallata su kai tana ga kayi a koye da kuma rana ba kuma za ka zo zunubanka za su zo tsirara tana kallon su kuma kuma ma yana kallon su ba za ka iya koye su in ka gaba a banka da zunuban mutum ba sai dai Allah ya gafarta masa shi ko munafiki ba da gafaran Allah haka dan yi Allah ba ya gafarta masa wanda ya mutu yana kafirci ko munafiki amma mu bi ne ya tuba sai Allah ta'ala ya gafarta masa ya lullube zunuban ko in Allah ya ga dama wannan ubangiji ta'ala yana cewa in ka koyi wa wani a nan duniya kai makaryaci ne kai munafiki ne ka koyi wa mutane ka lullube su don su dauke ka mai gaskiya da na da ba za a tona maka asiri ba gunta zai gano ala ru'usul khalaiq a tallata laifin naka a gaban hadisun Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tallata shi a gaban manzo Allah ta zuwa a gaban mutane to ka tina ka ji tsoron wannan rana fakkar yau ta'ti Allah fardan wa qad nusiba al-mawazin al-qisas wa hutika as-sutur an al-ma'asi wa ja'a adh-dhammu makhshuqan ka yi kai tilanin radda zaka zo ranar kiyama kai kai an kafa ma'aunai sikeli sikeli da aure ayyukan bayin Allah duk wani shamaki da zai hana a ga ka an yaye shi zunubi ya zo ba tare da riga ba ba tare da wani abu da zai zunubi shi ba iri kiri ko to da ka rana ba wasu za su ji kunya a nan duniya ana ganin ka mutumin kirki bawan Allah a sai kai mu za ku ci ne maka yake sai ka je lahira kuma asiri ya tsoro shi kenan an faɗi babu nauyi a gara tun a nan duniya ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala ka gyara zuciyarka Allah yana son zuciyanka ta kyau in zuciyanka ta kyau sauran gaban ma za su kyau Allah ba lura da zahirin ta inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah ba kallon suranka ko ka fito a siffan ustazu ko ka fito a siffan wani wali ko wani bawan Allah a Allah yana duba ayyukanka ne suna da kyau ko ba su da shi yana duba zuciyanka kana da kyau ko ba ta da shi ala inna fi jasadi mudghah إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب In ta gyaru, تجارو ya gyaru. idan kuma ta ɓaci to jiki ya ɓaci gaba ɗaya to da ka ce sa tsoron Allah a zuci yake don zaka kawai na cewa a takawa hahuna a takawa hahuna tsoron Allah a nan yake a nan bishiru ila sadrihi sana kamar ina nuna kirgin sa har ba wai a baki bane ba wai a zahiri ba ne sai ka imam da yake cewa la ta shaddi ahdin bi zuhdi fa inna zuhda fi qalbi karka wani shaida ka cewa da mai gudun duniya ne yace gudun duniya a zuciya yake ba wai a zahiri ba ne wai ka canja kalan kayan ka bane ko ka sa abu da kyau ko kuma kana cin abinci mara kyau ba ba ne zuci ba a zuciya yake zuciyanka tana tare da Allah subhanahu ta'ala? ko ba ta tare da Allah ne ubangiji ta lafiya ku je ku yi aikin da za ku tuka amma Allah subhanahu wataala zai tallata ayyukan ku ranar alkiyama shi shine fassara wannan ayan kuli imalu ka gaya musu ku je ku yi aiki fa qara Allahu amalakum Allah zai kalli aikin ku zai bayyanar da aikin ku wa rasuluhu maza ta zai kalli aikin ku wa nubiya da mu'mini ranar alkiyama amma ka ga manzala ta bai san gai ba ko sai abin Allah ya sanar da shi mutane ba san gai ba in ka koya wa zuciya ka ba wanda ya sani ko ka koya da ɗaki kai babu wanda ya sani amma Allah ya sani kuma zai da wannan rana alkiyama ya ce sun maturaduna ila alimin gaibi sai mai da ku zuwa ga masanin sannan za a mai da ku zuwa ga masanin gaibu shine Allah abin da ka koya to shi Allah dama ba abu da yake koya masa ba abu da yake koya masa inna Allah la yaqfa alayhi shay'un fil ardi la fis sama ba abin da yake koya wa Allah ko a sama ko a ƙasa shahadati kuma ya sa abin da ke sarari babu abin da bai sani ba na sarari mutum da ya san gaibu ma ballantana na sarari amma duk da haka akwai yan bidiya sai da ɗaya daga cikin firka ta bidiya a mutazila suka ce ubangiji ta ala ya san kulliyat amma bai san juz'iyat ba yana da ilimi na gaba ɗaya bai san ilimi yanke yake kamar ka ce Allah ya san ta, amma bai san unguwa unguwa ba ya san unguwan jimtawo amma bai san layi layi ba ta halallahu an ka wani wasu jika Allah ya ɗaukaka gabarin wani akwai yan bidiyan da suka tafi akan haka ita Allah ne ya san gaibu sai ce wa shahadati da abin da ba gaibu ba ba ya sani ba abin da yake koya masa ko a sama ko a ƙasa a kowane lungu ubangiji subhanahu wa ta'ala sani ko shi kadai ne mai wannan ilimi ba wanda ya san gaibu sai Allah kai ba da tarihi ma ba kowanne ka sani balle da abubuwa da suke na wato ainihin baƙi ne kuma ban gida na ce su na biyu kun bi ma kun tuta wani zai ba ku labarin abin da kuka aikata a koyin a boye zai gaya muku rana kiyama kayi kaza kayi kaza kai dan wane kayi kaza kayi kaza Aboyin, idan munafiki ne ko kafiri ko mushriki za a azabtar da shi da wata ba kuma har abadan abada da zai fita idan fasiki ne a masa hukuma gurgudun azaban da Allah ta'ala daga zai yi masa ya zo a karshe da ya shiga aljanna amma akwai mumine bayin Allah na gari wanda su ba sa sabon Allah ta'ala sai dai wani lokacin ana samun tsautsayi sai su fada cikin sabon Allah amma suna koyewa ba sa son wani ya gani kaga an ce wanda ba jin kunyan mutane ba jin kunyan Allah kuma sun yi sabon nan hankalin su a tashi to irin su ne Allah ta'ala yake zaba rana yawa ya sa musu sutura to ubangiji ta'ala ya ce kamar yadda zo a hadisin gajice ba kai kaza da kaza da kaza ranar kaza ba sai eh, lalle haka sai lalle ai ran kaza ma kai laifi kaza da kaza abu wai ba wanda ya sani Ta eh, kai kaza da kaza ma ranar kaza ce eh, Allah ya ga maka cikin kuka ka dai abu wai Allah nuna masa ya sani sai sai eh, lalle haka ya ubangi zai ce to kamar yadda na rufa maka asiri a duniya a nan lahira ma na rufa maka asiri kaje na gafarta maka akwai bayin Allah da suke da wannan matsayi saboda ai ba mu asiri ba wanda za a ce kwata-kwata bayan ne amma akwai wanda zuciyarsa mai kyau ne ne kuka je yake lalle laifi ne da kasancewa tsakanin duk ɗan adam tara ne mai cika goma ba babu wanda za a ce masumi ne sai annabawan Allah to sai Allah ya masa wannan gatan sun yana kokarin kamewa yana kokarin kafa kafa shi dan yari jaye sai Allah ya ce kamar yadda na rufa maka asiri a duniya babu wanda ya sani to a nan lahira ma na rufa maka asiri na gafarta Ka san da kowa za a ce za a dinga rubuta zunubansa a boshinsa za ga wani imami in ka da shi ko sallama ba za ka masa ba magana sauran mutane ba ma ta kulli ma bai ma da malamai wani malamin ko sallama ba za ka masa ba in ka da shi saboda irin na ayyukan da yake amma rukin asiri ya na ubangiji ta ya na lullu abu ya tana zahata wala zahata wala akar makalla amma na ciki da ciki akwai abin da yake to shine yake cewa ilahi la tu'addibni fa inni mutirru bil ladhi qad kana minni يظن الناس بي خيرا واني لشعو الناس الا a ita ya Allah karka azabtar da ni wallahi na yadda ni mai laifi mutane suna bin da son alkhairi amma na fi kowa shari sai ba ya fi min kai ba zan Allah ne ke faɗa wannan magana sakani ya cewa ya yi ya masa farka ma'ayibi wa masalibi ya masa farka ma'ayibi wa masalibi wa ja'alta kullan ce ya wanda ya suturce aibubuka na da matsaloli na ya sa duk mutane suka zama masoya yana don ba su san irin matsaloli irin sabon Allah da nake ba su san zulubai na ba suka zama duk yan uwa suna so na ce wallahi ba don ka rufa mini asiri ba da wani ya da ni a hanya ko sallama da zai ko sallama ba kaga shine dan adam akwai rufin asiri a cikin tafiyar amma idan mutum har ya zama da sabon Allah sa ya bayyana ya wai kowa ma ya Ta sai kaga wannan ya shiga cikin wani hali irin su ne maza su ake cewa ba a daga musu kafa don ka je ka gulman su ko ka yi raɗan su kace wane ki ne wane kaza ne ba kai laifi ba so ya riga ya fallasa kansa dama maza na sama na cewa kullu ummati mu'afan illa al-mujahidin duk al'umma ta ana daga musu kafa ba a faɗa laifin su ne bayyana amma in ka fiye na fi a faɗa in baka bayyana ba kuma ba wanda ya tafi a zo a daraja ka manzana ta ce idan mutum ya zo ya yabe ka ya yi maka yabo ai kai wani ne mutumin kirki kai yi kai bawan Allah to kar ka rutu da wannan abinda za ka ce kawai Allahumma la tu'akhidni bima yaqulu wa ghfir li ma la ya'lamun wa ja'al li ma yaqulu ya Allah kanka kama ni da abin da suke faɗa in tunci wannan yabo ka gafarta min ne kuka da wanda su ba su sani ba da sun sani ba za su yi wannan yabo ba wannan ka sa ni na zama mafi alkhairi fiye da yadda ke ga suna wannan ita ce addu'a da maza su ya ba idan aka zo ana maka yabo Ka kaga dukkanin mu masu laifi ne sai wani Allah ya rufa masa asiri sai kuma asirin sa ya tsonu laifin sa ya bayyana me ya kamata mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu yi ta addu'a Allah ya sa mu cikin bayin sa da gari to idan abun bai bayyana nan bai bayyana nan ba in aje lahira sai bayyana sai na amfani sa yace wannan shine tafsirin wannan ayan aradan lahira ne Allah subhanahu wataala zai banka da ayyukan bayinsa a nuna wa manzala kuma a nuna wa mutane domin ya ce a ranar alkiyama za a fito da ayyukan bayi yau ma idin tuqrabu da la taqfa minkum khafin kuma ya ce yau tun da sa'i amma wasu yan bidiya suna fassara wannan ayan da kawai a yanzu haka a yanzu haka a duniya nan in kai aiki manzala ta kuma yana ganin aikinka Yana ka samu wannan tafsirin tafsiri ne ta ka yasa suke cewa maza su yana zuwa wurin maulidi in ana taron maulidi wani yana zuwa wajen wuri yana barin kabarinsa a madina ya zo ya zauna a wuri masu ziyara a madina su kuma suna ziyara wani abu daban kenan ba manzo Allah da sallama ga dai kabari maza na ba da kafin da ba a ziyara to zai aka ce yana zuwa wurin maulidi wai yadda aikin da ake kenan ya baro kabarinsa wasu suna can madina kenan suna aikin banza kenan ko shi nan nan. sannan kuma manzana kama ya zama ba guda ɗaya ba ya kasu kashi ɗari ko ke da in ana yi a nan jimeta ya zo to a daidai lokacin kuma ana yi a kano a daidai wannan lokacin ana yi a bauchi ana yi a gombe ana yi a lagos ana yi a abin nan a morocco ana yi a egypt ana yi a burtaniya ka gama zasuwa ya zama ya zama kashi ɗari ke shi ba ɗaya ba ne kenan ya zama ba guda ɗaya ba. babu wannan wannan ba magana ce ta ilimi manzana ta sama yana ya rasu yana nan a kamarinsa. a madina kuma ana ziyartar sa kuma kowane lokaci ka zo za ka same shi a waje za ka ziyarce shi in kamar sallama ko ya maka da sallama ya ce ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta ruta alayhi salam babu wani wanda zai min sallama face Allah ya min da rayuwa na na bayan kamar masa da sallama in kuma daga wani gari kamar sallama kamar a ana cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kaga gaida annabi kake wannan ko mala'iku ne suke dauka su kai masa a Madina don ya ce inna lillahi mala'ikatan sayyi'ina fil ardi yuballighunani min ummati salam akwai mala'iku masu yawo a bayan kasa suna isa bi da tabbatar al'umma to kai kuma ka zo kake yana zuwa har Najeriya zai zo na inda kake karo kaga da ba magana ce ta ilimi ba magana da ayon alqur'ani zaka kafa magana ka kafa dalili da an alqur'ani ne ne maka ka kafa fassara an alqur'ani me fassaranta a wajen malamin tafsiri ba wa kwakwalwanka kai ba ba ka ka gane ba ubangiji ta lafi wa akharuna murjauna وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. بنجي تعالى wa akharuna daga cikin wayanda ba su je yakin tabuka ba akwai wasu mutane murjauna da aka jin abun jinkirtawa wato wanda aka jinkirta karban sunan li amrillah har zuwa ga wani al'amari da Allah bai bayyana amma yanzu dai ba ce musu komai ba In ma yu'azibuhum ko dai Allah ya azabtar da su in bai karbi tuban ba ko in ma yatubu alaihim ko kuma Allah ya karbi tuban ya yafi musu wallahu alimun hakim ubangiji ta'ala masani ne ba abin da bai sani ba hakim ko mai hikima ne a cikin shari'o'insa wayannan wanda aka dinkirta wato ainihin tubansu su ne mutane guda uku nan wato kawo bin malik da muratu bin rabi da hilalu bin umayya wanda a can za a kama da maganar su su sauran mutane wadanda suka tuba akwai munafukai wanda an karɓi zurinsu da munafurcin su Allah ya kauda musu asiri akwai kuma waɗanda kuma an karbi musulmi ne abu da suka faɗa gaskiya ne shi na an karbi uzurin su irin su lubaba da sauransu ne uzurin bai kai uzuri ba amma dai an karbi tuban su sun da wuri to akwai waɗanda kuma aka jinkirta tuban su har zuwa wani lokaci su ne waɗannan sahabbai guda uku ka abin mali da muratu bin rabi da hilal bin umayyah har sai Allah ya bayyana da wani al'amari a cikin sha'ani dukkanin su kuma sun je yakin badar ashabu badri ne manya manyan sahabbai ne amma ba wani uzuri ba su je yakin ba suka gani dan adam ba ma'asumi ba ne to da suka zo kuma suka faɗi gaskiya cewa lalle fa ba wani uzuri shi ke zama zan zama ake ku je sai Allah ya hukunci a lamarin ku amma an hada sahabbai su musu magana ka kowa ya sake musu magana wannan takunkumin sai da aka yi kwana hamsin a cikinsu ƙasa duniyar nan ta musu kunci su ƙarfe da za su amma a ƙarshe aka saukar da aya na cewa su ne da ba su je yakin tabuka ba Allah ya yafe musu sai kuma aka ware guda uku nan kuma aka ce wa ala salatatul ladina kulli za ku fakara an a gaba kuma su uku nan qabil malik da murad bin rabi da hilal bin umayya ma an yafe musu na wannan sai zama daraja a wajen su har duniya ta tashi ana karanta ayoyin kuma ana ba da kisan amma dai sun sha wahala kafin ku bin kwana hamsin sun sha wahala da su ne ubangiji ta alaƙi cewa waɗannan sahabbai guda uku su an jinkirta al'amarin su har zuwa wani lokaci da ubangiji ta ala zai karfi tubansu a yanzu dai ka ce an yafe musu ko ba a yafe musu ba ita ala ce in ma yi azibuhun ko dai a zartar da su wa in ma ya tubu alaihim ko kuma ya karfi tubansu wannan kamar lokacin da kafirai suka fasa kan manzala sama suka karya masa hakuri a yakin uku أي ماذا كيف يؤذب قوم شجوا رأس نبيه وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الإسلام يا متعني ذات ربطنك ودن ذك روض كم مزلت واتك فتا مزلت حيث كريا مزحقوني الحال هنا كنا في زوار المسلمين قال تعالى فقد ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يؤذبهم فإنه لا يؤذب نمر بأحد كما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم lamari yana hannun Allah In Allah ya dama ya buɗe musu kofar tuba sai su tuba ga shi kafirai ne amma su musulunta Allah ya karɓi tuban su ko kuma ya azabtar da su ya kulle musu kofar tuba ya zama ba za su tuba ba har su mutu Allah ya azabtar da su amma dai su azzalume ne ala ayi halin sun zalunce ka ko da an karɓi tuba su kaga a nan ba aka ce ko Allah ya azabtar da su ko ya karɓi tuba su amma a ƙarshe ya karɓi tuban su din haka cin ya zame musu wato ainihin daraja a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala sai الله تعالى lafiya wallazina taqadu masjidan والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون Ubangiji ta lafe wallazi na suka zo masjidan firaran har yanzu dai muna bayani akan munafukai. Wallazi na suka zo masjidan waɗanda suka gina masallaci, suka riƙi masallaci suka gina diraran don cutarwa wa kufran saboda kafurci wa tafriƙan da kuma rarrabewa bainal mu'minina tsakanin mu'minai domin mu'minai su bar masallacin ba su dinga zuwa wancan masallacin wala munafiki wanda suka yi haka wa irsadan domin dako man haraba Allah wa rasulahu ga wanda ya yaki Allah ya yaki manzala ta famin qablu kafin nan shine Abu Amir Ar-Rahib wanda ya umarce su su gina wannan masallacin don su ɗauke hankalin mutane daga masallacin kuba a koma masallacin munafukai sun suka gina masallacin suna jiran dawowansa Allah ta lati ya halifunna za su dinga rantse maka in taranna illa al ba komai suke nufi ba ta ke kyan abu za su ce maka sun gina wannan masallaci saboda marasa lafiya da wanda suke masu rauni tsofaffi masallacin kuma zai musu nisa saboda haka su dinga sallah a wannan masallacin a zahiri haka ne amma a ba shi sun yi ne don su cutar da matsalacin ku ba domin su raba kan musulmi Allah ta lafi wallahu ya shahadu inna kula kafibun Allah yana shaidawa cewa matsaryata ne waɗannan mutane kai ba don Allah suka yi masallacin ba yasa masallacin ake ce masa masjidu firari masallacin cutarwa masallaci da ya cutar da musulmi ya cutar da addinin Allah wannan masallaci an gina shi bayan manzon ya gina masallacin gobe da masallacin to shi kuma wannan munafikin sai ya zo ya sa aka gina wannan masallacin domin a cutar da masallacin ba a daina zuwa masallacin ba kun sani shi ne masallaci mai daraja na daga masallacin kaba sai masallacin ma sai masallacin kudu shine baitul maqdis sai kuma masallacin wato ainihin kuba ita suka zo suka gina wannan masallacin don cutar da musulmi da addini da kuma kafurci har ya shahara ya ce masa masjidu birari masallacin cutarwa Wannan don a rarraba tsakanin musulmi sai a hana wasu zuwa masallacin ba, wasu ko suna masallacin ba, a ga rarraba kan musulmi kenan wanda wanda ya abin nan wanda ya umarce su da gina masallaci shine Amir Abu Amir Al-Hafi sai tafiya da ya tafiya suka ci gaba da gina shi suka gama gina sa suna jiran ya dawo idan ya dawo zai yaƙi Allah zai yaƙi mazan Allah sallallahu alaihi Abu rani Abu Amir ar shi shine wanda ya je ya zuga kafiran maka suka zo suka yaƙi musulmi a Uhud kace a zo a gama da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shine wanda ya ce manzon Allah la ajidu qauman yuqatilunaka illa qataltuka ma'ahum ba ta sun samu wasu mutane suna yaƙan ka face na shiga na yaƙe ka kare da su haka yi bugar ka ga manzon wanda magana kirki sai daga ne ya tafi kaisar ya tafi ruhu ya wajen kaisar sarkin rum ya je dinga zuga shi ya zo ya yaki mazan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda ya sa a gina wannan wato masallaci na munafurci akan idan ya dawo zai yi sallah a ciki kuma zai zo ya ci galba akan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa to mutum ne wanda dama can ya shiga addinin nasaranci tun a zamanin jahiliya kuma sannan mutum ne wanda yake mai ibada ke sake ce masa arrahim zama ibada kan banza dan zaka ya yazo yana ibada amma bidiyo iko yake shi yake tsara wa kansa ibada ko ni ne ya tsara masa ba qur'ani da hadisi ba kaga wannan wahala ne hatta ma da tsara da suke rubaniyancin ubangiji ta ala ce so suka kirkiro shi ba Allah ta ala ne ya tsora musu shi ba to shi ya shiga addinin nasara kiristanci a zamanin jahiliya kuma ya zo mai ibada kuma ya karanta littattafin adul kitabi ya zama yana da ilimi ya je gurgudo amma ba ilimi na shirya ba ya zama yana da wasan wani matsayi a kabilan khazarat kabilan da suke babban kabila ne daga cikin manyan kabilu guda biyu wanda suke ainihin wato madina to shine kuma wanda ya haka wani rami lokacin da za a yi yakin uhud tsakanin sahun musulmi da sahun kafirai sai zo ya haka wani rami wasu ramuka haka saboda musulmi sun zo su fada manzon ya fada a ɗaya daga cikin rami Anan nan ya samu rauni haƙorinsa ya karye fiskansa aka ta kuje sannan aka kansa kuma ya kashe duk shi ne sababin wato ainihin waɗannan abubuwa da shi ne ubangiji ta'ala ya koda masa asiri sai bayan sun gina wannan masallacin sai kuma suka zo suna tambayar manzan suna roƙonsa wai ya zo ya sallah a masallaci wato don a ce ai manzana sama ya yi sallah masallaci sau da kuma ku zo ku yi sallah masallaci to shi manzana sama bai san gaibu ba bai san cewa masallacin wato an yi shi ne don munafurki ba amma sai uzuri ya sa bai yi sallan ba inda Allah ya kai wa lokaci zai tafiya zai tafi ta sai ce to kun ga yanzu muna halin tafiya saboda haka ku bari sai mun dawo sai zo in sallah a masallaci shi da na aka jira sai ya dawo suka suka ce masa abin gina shi ne saboda masu rauni tsofaffi da marasa lafiya iri in an yi dare ne sanyin nan lokacin sanyi ko an yi ruwan sama sai su zina sallah wajen wai haka da suke rubi ina la ta ce za su rantse maka wala yadi kunna in na illa al-husna za su ce ai abu ne mai kyau muke nufi abu ne mai kyau muke nufi shi ke nan mazan sama yana dawa daga tabuka sai nan ayoyin suka sauka wanda suke cewa lallai wannan masallacin na munafukai ne an yi shi ne don kafurci da tutar da musulmi da musulunci sannan da rarraba kan musulmi wayannan ayoyin suka sauka kuma ka ba shi labari za su zo su rantse masa su ce da abin da suke rufi abin da suka faɗa Allah ya tona sa cewa ai wannan abin ka sun yi shi saboda wata wato ainihin maslaha Allah ta'ala ce ƙarya suke sun gina shi ne don cutar da masallacin kuma daga nan maza su ba su yi umarni tun bai kari zo madina ba yin umarni a ratse a ce wannan wajen a rusa wannan masallacin aka rusa masallacin kuma aka mai da masallacin juji aka canza zubar da shara da mushi a masallacin da bai ka masallaci ba sunansa ko da haka ya zama wuri ne cutarwa ko da haka masallaci sai zama ya zama tarihi kawai ko da haka duk wanda ya wani abu don barna to a rusa wannan abun kawai duk wanda ya je gina wani abu domin jiki'a ko ya cutar da musulmi to rusa wannan wuri ce ya kamata yanzu duk wuraren da ake bauta kaburburan nan in akwai hukuma ta shari'a musulunci wala duk rusa wannan wuraren za a yi duk inda aka yi gini ana bautan kabari za a je a rusa wannan wajen don shi ne maganin shirka kawai to da kan an rusa kuma an yi daidai shari'a ne ta ce sai a bar iya masallatai inda ake bautawa Allah subhanahu wa ta'ala to maza su ya sa aka yi wannan shi kenan daga nan masallaci ya kare bai da wani tasiri an riga an lalata shi yanzu masallacin uba ya zama shi ne kawai ya rage sai ubangiji ta lalace la ta kun fihi abadan la ta kun fihi abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ubangiji ta lace la ta kun fihi abadan ka je ka tsaya kai sallah wannan masallacin har abada har abada an hana ka je kai sallah wannan masallacin domin ba dun tsoron Allah ka gina shi ba ba gina shi da ikhlasi ba la masjidul qudsi ala taqwa masallacin da aka assasa har sa aka fara ginin ta Allah ta takawa akan tsoron Allah min awwal yawmin tun farko ranar da ka zo Madina a hakuwa ta kuma fiye. shi ya fi tantanta ka je kai sallah a cikinsa sa shine masallacin Quba Fiye rijalun a cikin a masallacin Quba akwai wasu mutane mazaje yuhibbuna an yatahharu suna son su tsarkaka daga zunuban wallahi yuhibbul mutahhirin Allah yana son masu masu tsarkaka ko kuma yuhibbuna an yatahharu suna son su tsarkaka daga najasa idan sun sa dutse sun goge ba sun yi ba haya suna sa ruwa kuma su wanke wallahi yuhibbul mutahhirin Allah yana son masu wato ainihin sarki idan da suka zo ma sun ce maza su haye zo yi sallah a wuri shine bayan Allah ya tona musu asiri ya ce masallaci na cutarwa don kafurci aka yi shi da kuma sarku ga addinin musulunci da hana mutane zuwa masallacin kuma sai Allah ta ya ce kar ka je kai sallah a ciki dama an nema yake sai ya dawo daga cikin shi kenan sai bai je sallah a cikin ba aka ce ya dakata la ta kofi kuma aka ce abada har abada ba ga dole a rusa ki ai har abada kai ta kenan har abada wannan wuri bai zama masallaci ba tunda an hada manzo sama an hada sauran sahabbai ma da musulmi su je su yi sallah aure da ake har yanzu yana nan ba a zuna ba ba rusa ki ba ma da haramun zai kaje kai sallah aure tunda aka hada manzo su kuma to an hada sauran mu'mine ba gaba daya babu wani wanda zai je wato ainihin yi sallah a cikin saboda wurin ya zama matattaran munafukai kamar ofis ne na munafukai kawai ya sa aka hana mazan Allah sallallahu alaihi aka ce masallacin da aka gina shi don tsoron Allah kun farkon zuwan manzon Allah zama da shi ya kamata wato ainihin manzon su waye sallah a ciki. shi masallacin ba kamar yadda na faɗa shine mai martaba ta nawa masallacin da aka fara ginawa a duniya shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi abin da masallacin Ka'aba wanda a tarihi abin da ya ƙur'ani annabi ibrahim ya gina masallacin kaba ko ya gina kaba to amma a tarihi wasu na cewa mala'iku ne masu kamar gina shi daga baya annabi ana yanzu ya sake gina shi bayan ya rushe annabi shi to ya sake gina shi sannan annabi ibrahim wasu kuma suna cewa annabi adam ne ya fara gina shi wasu kuma sun tafi akan annabi ibrahim ya fara amma abin da Allah ta ya ce wa iz ana li ibrahima makanan bayt mun nuna wa annabi ibrahim inda dakin kafa yake ina nuna dama akwai shi kenan sai zai sake gina shi sai zai sake gina shi wannan shine masallaci na farko da aka tambaye wa zazzawa ayyu masjidin buniya awwalan wani masallaci aka gina da farko yace masallacin kawa kuma ka ubangiji ta ala ce inna awwala baitin wudi alin nasi lallabi bi bakkata مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا هذا كشي ومسلاتين أكفار جناوة الدنيا شيء كما kuma an gina shi don ibada don bautan Allah subhanahu wa ta'ala akwai alamomin addini a cikinsa akwai mukamu Ibrahim akwai rijiyar zamzam akwai safa da marwa da sauransu to wannan shi na farko sai aka cewa manzo sama to nawa ne tsakanin su shekara nawa tsakani na biyu kai wanne ne na biyu aka kai masallacin manzala sassawa akwai masallacin ibiya kuwa masallacin baitul shi ne aka gina na biyu wanda annabi ibrahim da isma'il suka gina wancan ko na baitul maqdis ana cewa annabi ita aka ne gina to sai aka ce shekara nawa tsakanin su manzon sai ce shekara arba'in tunda aka gina kaba da shekara arba'in wancan aka je aka aka gina ne sannan kuma bayan nan sai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai sallah a masallacin maza suwa ya fi kai sallah duk a wani masallaci sai dai ɗakin kaba ne salatu fi masjidi haza afdal min ajli salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram wa salatu fi masjid haram afdal min ajli salati sallah a masallacin nan ya fi kai sallah duk ba a masallacin kaba ne ya fi kai sallah duk a wani masallacin dai ba kawa. sallah a masallacin kaba kuma in kai daya ya fi kai duk ɗari a wani masallaci ko kaga wannan za a ninka so sama da dubu ɗari wannan sama da dubu da masallacin baitul da kuma za a ninka sau ɗari biyar ko sama da ɗari biyar wannan su ne masallatai guda uku da suka fi masallacin uba masallacin uba kuma shi ne na kudu manzala ta kuma ya gina shi kafin ya shiga madina lokacin da ya sauka ya zo madina kan ya shigo ya sauka a ne akwai wata kabila ana ce musu abin nan abin nan abin nan abin nan malik bin auf ba malik bin auf ba amri bin auf amri bin auf bani amri bin auf wato kabila banu amri bin auf sai sauka a wannan wajen da ya sauka a wajen aka zo aka tarbe shi aka yi masa mara balale dama mutanen madina kuma suna fitowa suna son san bakon sai na zuwa to sai da ya gina wannan masallaci ya kare ta cikin madina to shi sa aka ce da masjidun usita ala taqwa min awwal yawmin ahqu an taquma fi tun farkon yinin zuwan ka madina ka gida kuma akan tsoron Allah wannan masallaci manzon ma yana ziyartar sa hadisi ya inganta ranar asabar yana zuwa wata ran da abun hawa wata ran kuma yaje da kafa ma yaje na fila ya dawo sannan manzon ma yace man tatahhara fi baitihi ثم أتى مسجد قبى وصلى kana lahu كان له كأجر عمره وصلى فيه صلاة كان له كأجر umra." duk wanda ya yi alwala ya je masallacin uba ya sallah za a rubuta masa lada kamar ya yi umra kamar ya yi umra to shi ya sa yana daga cikin wurare guda hudu da ake ziyarta idan an je umra ko aikin haji kun san madina zaman kanta take duk aikin haji a makka ake yin ta gaba da umra a makka ake yi amma madina ziyara ake zuwa ita wannan ziyaran kuma musamman tana zaman kanta ne kaga dama daga nan Najeriya za ka biya jirgi ka ce bare in ji sai ziyarci Madina ka je kai sallah a masallacin maza sama ka ziyarci manzo ta sama ka ziyarci kuma, ka ziyarci baki a ka ziyarci hutu, sai ka dawo ka samu dada ko baka gadi ka kai umra ba in kuma kada so za ka iya zuwa ka yi umra ba ka je madina ba ka dawo najeriya ba kai laifi ba ko ka je aikin haji ba ka je madina ba kuma in ka dawo aikin hajin ka yayi ko da ba ka je madina ba don ba cikin rukunin aikin haji sai dai falalan ziyarar madina ne ya barka ba ka samu wannan falalan ba idan ka je madina za ka ziyarci masallacin manzon Allah saboda falalan da aka faɗa da ziyarar masallaci sannan kuma za ka je ka ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kabarinsa ka masa sallama ka masa salati don ka samu falalan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ka shiga cikin wa'inda maza su waye ne musu da sallama duk da a yanzu baya raye amma in ka masa sallama kake assalamu alaikum ya rasulullah sai maka wa alaikum assalam to da hadisi da inganta da yake cewa ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arda alayhi salam babu wanda zai mini sallama fa ta Allah ne mai dare da namiyar mai masa da da sallama ne ko da ka kaga na mai maka da sallama akwai Abubakar a wajen a gaishe shi akwai Umar a wuri shi ma ka masa sallama to sannan sai ka tafi kuma masallacin ku baka ina bila a biyu kamar kayi umra ladan da za a baka ka je kafa makabartan Uhudu ka je ka ziyarci shuhada uhudu wanda suke shahada a yakin Uhudu. zuwa manzan sama yana ziyartar su ka ziyarce su ka yi musu sallama ka dawo baki'a kuma ka ziyarci makabartar baki'a wanda akwai wasu daga cikin kafai a cikin kabarin da na asuwa yana ciki kabarin wasu daga cikin bayan Allah duka yana ciki shi nan ka zo ka yi musu sallama in ka ka gama ziyarar Madina sai dai ka dinga ziyartar wato masallacin manzana ta sama kana sallah kuma in ka samu dama za ka iya kare ziyarar tun da kai ba kodi in ka samu damar shiga rauba sai ka shiga wani wuri ne tsakanin kabarin manzon Allah da mimbarin sa wanda dausayi ne na aljanna kamar yadda manzon Allah ce ma bai na baiti wa mimbari rawbatun min riyadil janna a wata wani hadisi ma bai na qabri wa mimbari rawbatun min riyadil janna abin da ke tsakanin kabari na da mimbari na dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ka samu dama ka shiga kai nafila a wajen kai karatu ka yi addu'a wuri ne mai daraja wuri ne kawai aljanna ne wannan wajen haka manzon Allah ya ce dausayi ne na wato ainihin aljanna wayannan wurare su ne masu daraja to kaga masallacin ku ba yana daga cikin masa yana daga cikin manya manyan masallatai a duniya shi ne shi yasa Allah ta'ala yake an assasa shi akan tsoron Allah yace la masjidun ussita ala taqwa masallacin da aka assasa shi aka yi foundation ɗinsa aka gina shi akan tsoron Allah tun a farkon zuwanka a hakku an ta kuma fi shi yafi fi cancanta kai sallah shi yafi fi cancanta kai sallah a cikin ba masallacin mu da kuma ba ba masallacin masu son su riba wato ainihin kan al'umma ba sai Allah ta yake fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu akwai mazaje a cikin masallacin wanda suke son su yi tsarki wasu wani suka fassara tsarkin dukiya wato tsarkin zunubai wanda shi ma zunubi in baka da shi ko kana wanke shi tsarki ne a ce yau kari ka istighfari ka tsarkake zuciyanka daga zunubai ko ka nisanci zunubai ka tsarkake zuciyanka daga sabon Allah daga cikin addu'o'i manzon sama akwai ma'aji na ati nafsi taqwaha wa ha? zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allah ka tsarkake min zuciya na ka tani tsoron Allah a zuciya na zai tsarkake zuciya shi da cire maka dukkan da ke cikin zuciya na gaba ɗaya idan babu sabon Allah cikin babu na nafulki babu shirka babu wasu abubuwa da suka saba wa shari'a wasu malayan kwasai suka ce a tsarki ake nufi na zahiri kuma aya za ta iya ɗaukar duka biyu tsarki na zahiri shine ne shine wato idan ka yi ba haya ka wanke in ka yi fitari ka wanke to a kuma akwai masu son tsarki menene son tsarkin a lokacin galibi ana tsarki da goge ne ko dutse in kai ba haya sai ka goge da dutse kuma kai kallon ka aka yayi to amma su bayan sun yi haka sai sai sun samu ruwa kuma sun wanke su yi da goge kuma su yi da dutse da ke sa ake ce suna son su yi tsarki abinda su yi da ruwa ya zo a hadisai ba za su ma ya tambayi mutanen ku ba me yasa Allah ya yi ba muku da yake kuna son kuna son su zama masu tsaki sai suka ce ai mu yadda muke yi idan mun yi ba haya ba mun goge da dutse sai mun wanke da ruwa sai ce ga wannan ne yasa aka yi to kaga fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu to kuma har a yanzu daga nan ne ya zama da cewa idan kai ba haya ka wanke da ruwa ya fi akan ka goge in kai fitsari ka wanke da ruwa ya fi gogewa kawai da tishu ko da wani abu sai ta ma su suka ce alma'u a fi jam'i hikima ruwa tsarki da ruwa ya fi tsarki da koge ko dutse kamar yadda haɗa ruwa da kogen kuma ya fi ruwa kawai in ka haɗa duka wato ainihin guda biyu saboda haka wannan masallacin an gina shi a bisa wato ainihin tsoron Allah shine masallacin ba shine wanda ya kamata ka je kai sallah a cikinsa ba masallacin da aka gina shi wato akan munafurci ba wanda Allah ya kai shi Madina ya je ya ga wannan masallacin sai Allah ta'ala yake أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه أمن أسس بنيانه على جفا جوف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين Ubangiji ta lafe afaman asasa bunyanahu yanzu wanda ya asasa gininsa ya fara yin gininsa ala taqwa min Allah a bisa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa rizwani da neman yardan Allah khairun shi yafi alheri amma assasa buryanahu ko kuma wanda ya assasa ginin nasa ala shafa a bisa gaba ko kuma a bisa gefe na gaban kuri wannan fasai sai kuma condition ne a fili ya dai gini sa akan tsoron Allah shi zama daidai shi yafi alheri ko wanda ya zo akan gefe gefe akan wani gaba wato ainihin na kore hari mai rugujewa kasan akwai kore da yake cin anguwanni ko to kararo wannan ruwa na ce da ce har ya dace wani gidaje to wani a bakin wannan korin da yake dukanyewa a nan ya je wani gine to zuwa na ginin ce zai daidai da wanda aka aksasa shi aka masa condition aka yi shi saboda Allah bai zai zama daidai ba to shi da yace afaman asasa bunyanahu yanzu wanda ya assasa ginin sa ala taqwa min Allah a bisa tsoron Allah wa ridwani da yardan Allah khairun shi yafi amman assasa bunyanahu ko wanda ya assasa ginin sa ala ta jurfin a bisa gefe na gaban kori hari mai zuganewa an hara bihi ya je zuganye da kifi finari da adama a cikin wutar jahannama wato sai aka kwatanta kamar yadda gini zai rushe ya fada kogi to haka wanda ya gina masallaci don cutarwa haka masallacin zai zuba ne da shi sai sake a cikin wutar jahannama yace wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah ba ya shirya da mutane azzalimai ba ya gyara don ba Allah ne ya idan wannan kaman ka kwatanta ne a babin mujadala ne ake kwatanta irin wannan ake yanzu da masallacin kuba da masallacin munafukan da zai zama daidai haka zai zama daidai ba za ma a kwatanta ba amma wani lokacin a babin misali sai a kwatanta abin da ba zai kwatantu ba yanzu idan zan maka wani misali sai ce maka to yanzu kai kana ganin da abin nan da tukubi da sanda haifin su ce ne ai ba ta yi ba ne wannan misalin ya yi ai ba za a haɗa ba ya ba za a haɗa ba amma ka zo kana cewa jama'a fa tukubi ta fi sanda ya fi sanda kai ne wannan wauta kai ka rage darajar tukubi alam tara anna saifa yanqusu qadruhu idza qila inna saifa amwa ila al-aqab za ka gani cewa tukubi ka rage masa daraja in kace tukubi ya fi sanda kai to ya me hada su idan kai idan kai fi a sanda idan an ta tabbata mar'an zabara akin ala da kitin kalin majih min an-nafas idan ka samu wani ƙwararren mutum a harka kamar a ce babban malami sai ka zo ka samu wani ƙaramin ɗalibi sai ka ce ai malamin nan ya fi ɗalibin nan ilimi ai baka kyauta malamin nan ka duk wani ɗalibi a unguwar ka ce ai imam mali ya fi wannan ɗalibin ilimi ai baka kyauta imam mali ko shakul islam bi taimiya amma idan magana aka yi, imam malik ce kaza talibin ce kaza to ka so ai wani kuma ce kaza sai ka ce ah to yanzu ai imam malik ya ce wani gidi ga wani ababin ka karkato da kokolwarsa ne ya gane abin da wuce magana a kai ma'ana za ka haɗa ilimin imam malik da na yaro dan ne to wannan shi ne amma masallacin da aka gina shi akan tsoron Allah zai taɓa zai taɓa zama daidai da masallacin da aka yi shi na munafurci ba amma tun da sun dage suna cewa sun ma masallacin don Allah suka yi da kyakkyawan manufa suka yi shi yi ubangiji ta Allah ya ce wanzu za a haɗa masallacin da aka yi shi don Allah tsakani da Allah a zuci da neman yardan Allah da masallacin da aka yi shi kan munafurci kun gane ma'anar munafurcin shi munafurci a gefe gefe yake addininsa. Wani wa minan nasi mai ya'budu ala harfi kun gane a gefe gefe to sai aka kwatanta masallacin sun kaban ka zo ka gina masallaci a bakin kuri ne a ɗan gefen kuri yana zuganyewa da ko za ma bauta Allah ma a gefe gefe suke yi sun raba kafa ne sai kafa tana musulunci sai tana cikin kafurki sun raba kafa ne kaga ba za a taba hadawa ba to saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala yana lalata ainihin masallacin su ne yake kuma wannan ginin da suka yi wanda ba don Allah ba zai je ya ne da su a cikin wutar jahannama zai rushe jefa su a cikin wato ainihin wutar jahannama ko da haka munafurci babu inda suka faɗi wutar jahannama a can zai je ainihin wato ainihin ajiye ka aka man asasa bunyanu ala taqwa min Allah wa ridwani khairu amma asasa bunyanu ala tafajur fil hari fal harbi fi nar jahannam to ba masallaci ba duk wani abu da kai na addini in dai ba don Allah kai shi ba to zai je zame da kai wutan jahannama kuma ba inda zai je duk abin da kai don Allah shi ne za ka samu ladansa kuma ya kai ka aljanna saboda haka babu abin da ya fi karfin niyya wa niyyata ta'alli wajhi llahi khalisatan inna al-jinaa fi duni abdan yaqul wa man yaqul li yaqul an-nas yaqlubuhu fa aqil bi tabqatihi fi mawqif an-nadam kata niyya ita ne a sati gini baya tsawa sai da fadilo to ne condition din tsayuwan abubuwa na addini musulmi shi ne ikhlasa ya zama don Allah za ka yi in ba don Allah ba ba inda zai je ma ka da lillahi dama wa tafala wa ma ka da lighairi lillahi zala wa kada duk abin da yake na Allah ne to zai ci gaba abin da yake ba na Allah ba kuma rushewansa ya zo zai rushe saboda haka ka yi abin da za ka yi na addini ta aika da Allah masallaci za ka gina ba munafurci ba wai a kana jin haushin suwa da sun yi masallaci to bari mu zo wanda ya fi nasu a gefe wannan kirme ne kake wai don ka ɗebo fasinja wannan mai da tutan can ka samu ƙarin kwastomomi Su shirme ne ko da haka in dai akwai masallaci a nan ne masallaci kusa da wuri ya masallacin baya ɗaukar mutane ne masallaci na kallon masallaci bai da amfani in dai don Allah za ka yi kai inda ake ibada inda ake inda ko masu bukatar masallaci babu akwai wanda za su ya lalace suna bukatar a sake musu wani to nan ne za ka samu lada a wajen Allah su ku? wa ta'ala sai dai masallacin da shedanci ne to wannan kuma wani abu ne daban sai na Allah kai kuma amma idan na Allah ne bai kamata ka zo kai wani kuma domin ka cutar da wannan sai masallacin ka ko za ka kai tsakani da Allah don ci gaban addini wayannan a masjidu birari wayannan masallatai masallaci da Allah ta ala ambace shi masallacin munafiki wanda aka yi shi ba don Allah ba shine wanda wasu suke cewa masallatan izala masjidu birari kuma son zuciya ne kawai akwai wanda ya zo gari da ya tsora ƙur'anai a kan tseren sai da Allah ya ce in ba masu tsirarin ba da Allah ya hana halaka ki masallacin izala masu zuciya. me ya sa saboda daga baya aka yi su daga baya aka yi su ce dubu nawa aka yi daga baya dubu nawa ne kawai abinda za a duba izala sun yi masallacin su don Allah ne ko don munafurci don Allah suka yi shi ne don su karantar da sunna ko da a ce a farko akwai wani dan kurakurai na cewa ba za a biwa ne sallah ba duk da an zo an gyara shi yayi yanzu ana bin kowa da kowa sallah sannan kuma masallatai da aka yi su su na izalan na ala sunna sai zama su ne masallatai da ake karantar da addini a yau duk inda ka ji ana qala Allahu qala rasulullah wa inna masallatai ko a tafsiri a ramadana ko ba a ramadana ba a ramadana a karantar ba ramadana ma a ci gaba da karantarwa a can ne ake fahimta addini so zama jami'o'i makarantar karantar da addini amma sauran masallatai kuma sai da abin da ba za a resa ba wasu ma shiru daga iya sallah kawai ba a iya sallah ba kuma aka ake tafi amma sai wai zan masallatai suka zama masallatai na ilmantawa kuma a koya maka addini akan alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ci gaba akai ko ci ba ci gaba ne ci gaba ne duk duniya inda kaje ko ina masallatai da sunna sun suke karantar da addini ka ka buɗe tafsirai da gidajen rediyo su in ka je ka buɗe gidajen abin da talabijin na musulunci da gidajen rediyo da social media duk karatuttukan ahlus suna da yake yawo sannan a ina ake yin su a masallatan ahlus sunna sannan ne ake yin sallah tsaf yadda maza su ma yake ya koyar da ita shugaban da ta ku zo a ji mana suka kwanta zo kamar a yi tumuni usalli da nutsuwa da komai in ka je masallacin ahlus suna su ne za ka ga an yi sabo yadda ake bukata an yi sallah a nitsi an gama amma wani masallaci in ka je ka ga yadda ake sallah wallahi kare ma bai zai sallah ba ina tabbatar maka don ya zo a shi, duk wanda ya sallah babu ne zuwa kukkukku ko maza su ya ce sallah za a nade ta a dunkule ta yadda ake dunkule tsumma sai a watsa masa ita a fiskarsa a jefe shi da sallah sai a ce sallah ta ce bayya a kallah kama bayya a sani Allah ya tozarta ka kamar yadda ka tozarta ni to a kowace za ka sun shagalla suna zagi halin suna amma wallahi tallahi ba su yi alwala ba ba su yi sallah ba ni na gani da ido babban shauki malam wanda ake ji da shi a Najeriya na bi shi sallah na ga bai iya sallah ba ba ni zuwa a cikin sallar sa ba ni zuwa ku ku ku ku ina gama kuma sai fita sai sai kama ke wata. ku ta zikiri ku ta zikiri ku ta zikiri shi bai zikiri ba kaga za a ga wuce na alwala kare ma ba zai ci alwala alwala kan kun sani a cikin kukan kaga wuce irin alwala malam alwala to suwa za ka fi alwala da kyau suwa za ka fi sallah a nizai su ne ahlus sunna a ina ake koyar da wannan a masallatan yanzu wannan masallatin ba a sasa su kan tsoron Allah ba ai tsoron Allah suke karantarwa ma addini suke karantarwa to da ka karka rudo wani yanzu yana ce karka je masallaci kaza karka yi kaza duk wannan shirme ne kawai addini ka koyi inda ake koyon sa qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ubangiji ta ala yake لا يزال بنيانهم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم وبنجي تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم wato su ginin da suka yi na wannan masallaci na cutarwa na munafurci wannan ginin allazi banau wanda suka gina bai gushe bari batan yana shakka yana zama shakka fi kulu da cikin zukatan wato sun gina masallaci na munafurci amma ba su da jituwa suna cikin shakka suna cikin bakin ciki suna cikin damuwa saboda an rusa musu wannan masallaci Allah ta ce illa an taqatta qulubu sai dai zukatan su za su yayyanke da su mutu amma ba za su rabu da ba su rabu da bakin ciki da bacin rai ba wallahu alimun hakim Allah ne ilimi da komai mai hikima yana yin abun da yake ga yadda ya wato wannan aya tana cewa lokacin bayan an rusa musu masallaci sun shiga wani halin kakani kaye sun shiga damuwa kwarai da gaske da tashin hankali akan an rusa masallacin su saboda bukatar su ba ta biya ba sun yi ne don su rusa musulunci sannan su kuma aka rusa su duk lokacin da suka gina sun sha wahala sun yi wannan masallacin har sun gama sannan an zo an rusa musu sai su wani fushin ciki da damuwa da bacin rai da wani fushi ya zo musu Allah ta alaƙe ko za su dinga haɗuwa da wannan fushin har su bar duniya sai dai in za su yayyanke wato zukatan su za ta yayyanke su ka su sai dai ba mutuwa suka yi ba ba za su daina bakin cikin wannan masallacin ba. Saboda ka duk abin da ka yi shi ba don Allah ba don cutar da addini to wannan damuwar ba za ta rabu a jikin ka ba a zuciyanka kana cikin tashin hankali da damuwa sai ka san ba don Allah kai abu amma duk abin da kai shi don Allah in ka tina ma wallahi murna za ka yi farin ciki zai zuzzube ka cewa wannan abu kayan ki tsakaninka da Allah ne za ka samu lada a wajen Allah ta'ala za ka samu matsayi a wajen Allah amma duk abin da kai don cutar da musulmi ko cutar da addinin musulunci ko don wani dogon ƙasa ko munafurci to ko da ma an bar maka wannan abu zuciyarka tana fatar da abu zuciyanka tana cikin damuwa da shakka a cikin abin da kake har ka ka tuna ne zuwa kai ko kuma ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala Allah ta'ala ya kara mana imani da tsoron ana. wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.